Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da wasu manoma daga jihohin Kano da Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya kan abin da suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo ƙarashin tattaunawar wakilin Muhammad Nasir ya yi da wasu manoma daga jihar Kebbi. Sunana Suleiman Yusuf daga nan Kebbi. Hakika gwamnati tana iya kokari gwargwado amma dai muna bukata a kara da duk gwamnati da Allah ya ba ko ita APC din ko PDP muna bukata a inganta tsaro da ilimi da harkar lafiya. Jihar Kebbi jihar ce da ta yi kan aikin noma, kamun kihi da harkar ruwa dai. Me kuke so wannan gehe? to gaskiya muna bukata a ƙara inganta muna harkan kamun kihinmu ta zannan da noman shinkawa musamman mutanenmu ana ba su a kayayyaki abin da ya shahe taki ji maka da sauransu to gaskiya hakikanin gaskiya wasu ana ba su kuma wasu na kai kuma wasu sai a yi ba su ma san a yi ba sannan fiye da rabin mutanen da suke noma da sauransu wasu gaskiya suna bukata a ƙara inganta taki da mm, injimuka sannan da kayan kayan noma haka da sauransu to a nan gaskiya dai mun akwai abubuwan da dai muna ƙara kara taimaka mana da su saboda noman mai tsayu sannan tattalin arzikinmu na jihar mu da garinmu da mu gaba ɗaya ya kara. ƙaruwa Assalamu alaikum. Sunana Alai Salo Muhammad Bena karamar hukumar Danko Sagu a jihar Kebbi, Najeriya. To abin da nake so in sanar da wucewar mu dai a nan kasar bena wanda ita ke ciyar da jihar kebbi game da noma to babu wani abin tallafi da muka samu ga gwamnatin tarayya hata jiha game da abubuwan da ke game da sha'anin noma sannan kuma babban cikas mu babu kama tsaro ne babban cikas mu wanda shi ke tallafa sannan ƙasar nan za ka samu fiye da mutum ashirin waɗanda ke noma fiye da eh, dubu biyar dubu shida har bakwai da sha'anin noma sannan na biyu abin mu ga gwamnati mai zuwa in allah ya yarda daga duk wanda zai kawo gwamnati muna fata da ya inganta noma inganta noma kuma shine abin da ya kamata a hitar da shi daga ƙasa a fitar a kuma tallafa manoma da kayan noma da kuma ɓangaren taki domin mi domin su ci gaba da noman su yadda ya kamata assalamu alaikum mai magana ala sani bawan allah bena karamar hukumar danko sabu najeriya gwamnatin jihar kebbi tana cewa tana tallafa ma manoma to tana tallafa ma manoma amma ba yankin danko sabu ba domin manoman da take tallafa ma masu noman shinkafa mu kuma inda muka fi karfi mun noman masara dawa waken suya da gero da sauran abubuwan noma wanda yake in aka duba har kullum gwamnatin jihar Kebbi duk abin da za ka ga ta yi za ta yi ne kan manoman shinkafa kawai babu wani tallafin da muka sani na ta wanda ya shafi wa'yan ga abubuwan da na faɗa wayanda mu su ne muke nomawa to ga shi kuma har tana buɗin shuɗewa ba mu san wani romo ko wani jin daɗin ta ba wanda ya shafi harkar noma kuma sannan eh, abin da dukkanin wani ɗan jihar kebbi ya sani ne eh, ƙasar bena kusan ita ke ciyar da kashi 95 na jihar kebbi na noman da ake yi abin da ya shafi masara kamar da nace da dawa da waken suya da sauran abin noma to amma duk da haka nan gwamnati ba ta dubi irin wanga kokarin da muke yi ta taimake ba amma ga gwamnati za a canza muna fata alheri ga wagga gwamnatin da za a canza ta dube mu noman mu mu kanmu yana taimakon ƙasa domin a halin da ake ciki yanzu kowa ya san abin da ake sarrafawa ga waken suya ana yin abubuwa da yawa da shi abin da ake yi da ƙaura ma'ana jaddawa ana sarrafa ta ana yin abubuwa da ita haka masara Suna na bello suleiman str an ce a ba su tallafi ga manoma mu ba mu ga tallafin ba saboda babu shi ko an ba su an hisuwa kayan tallafi in waɗanda suke son ba su suke ba wasu tsetse ko mutane su suka ba tallafi barmakon a ba manoman da ya dace a yi tankaɗe da reraya a gano sahihin manoma in a basu domin su yi noma su ciyar da kansu su kawo ci gaba ga jiha sannan da uwa ƙasa najeriya amma ba a yi sai dai a yi son zuciya kawai na ɗan adam Masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Makebbi Muhammad Nasir, sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.